Barazanar shiga yajin aiki na direbobin tireloli masu dakon shanu daga kasuwar shanu ta kasa da kasa na Mubi da ke jihar Adamawa. yi shugaban kungiyar direbobin tireloli reshen karamar hukumar Mubi, Alhaji Baffa ya biyo bayan abin da kungiyar ta kira tsangwama cin mutunci da kuma gallazawa don neman abin na goro daga jami'an tsaro. Ba ma halin gaskiya muna samun takura game da wayannan abubuwan fiye da yadda ake. A yau mota za ta tashi abin da zai kawo ta daga Fatako ba za ta samu wani takura ba. Ta ta daga nan Benue zuwa nan Adamawa in kuma tafiya ne daga nan da saniya dubu ɗari biyu da talatin ba zai kai shine abin da yake tafi da mu kenan. Gaskiya ne kuka ce idan aka ci gaba da tsangwaman ku kuna iya a ɗauke kafa a kan hanya? Insha Allahu yanzu ma a yanzu hakan nan shawarwarin ma muke zama a kai za mu iya ɗauke kafafuwan mu kaf akan hanya insha Allahu da dan abubuwan kayi mana yawa ba za mu iya ba. Dillalan shanun sun ce kowace tirela da ta yi lodin shanu daga arewa zuwa kudancin Najeriya na bada abin abin na goro ga jami'an tsaro abin da ya kama naira dubu ɗari biyu da hamsin zuwa naira dubu ɗari uku a shingaye da aka kafa kan hanyoyin jihohin Taraba, Benue da kuma Adamawa. Dalili kenan da ya sa gamayyar ƙungiyoyin na kasuwar shanu ta ƙasa da ƙasa da ke mubi barazanar shiga yajin aiki in ji shugaban ƙungiyar Alhaji Usman Dan Mai Nagge. Wallahi daga turkin na mubi nan za mu fara bayarwa. Shine gaskiya magana muna bada kuɗi ba wani rasid ba ba komai ba. To amma ya zama mana dole mu bayar domin abu mai rai muka ɗauka. Mun ce za mu jafi a dakatar da da mota a ce mota ba zai tafi ba to kaga mun da mun dauki kaya mai rai dole mu ga ta barawa don mu yi da dukiyar mu eh to gaskiya jami'an tsaro zaka samu gate na soja mobile wire duka wanda babu hanya gaskiya haka ne domin mun bi mun bi abun daga kungiyoyi mun zo mun hada da doyoyi mun zo na har da abubuwan na jami'an wuraren duka dai mun ba da kukan mu gaskiya ne wannan ba korafin da kai duk da cewa gamayyar kungiyoyin direbobin tireloli masu dakon shanu da kuma na dillalan shanun sun shaida mini gabatar da kokensu ga hukumomin yan sanda da na soji amma da na tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda da jihar Taraba ASP David Misal da kuma kakakin rundunar soja na Brigade 28 da ke Mubi jihar Adamawa Mejo Dadare sun muzanta haka. samu koke daga wajen ba. Ta kan jami'an tsaro a hanyar suna da yawa masu aiki ko wani aikin sa. Sannan kuma duk wanda ya zo a kan hanya ya neman ceto to a baki na abin goro. Wannan laifi ne. And I never hear about any incident of extortion from anybody from a soldier to anybody in that area. Kawo yanzu ba mu samu rahoton wani jami'i da ya nemi na goro ba, in ji Manjo Dadare. Idan za a iya tunawa a watan Yunin shekarar nan wani yaron mota tirela ya rasa ransa sakamakon gardamar da ta kaure kan ba da abin na goro tsakaninsa da jami'an tsaro a kan hanyar Jalingo zuwa Wukari. Dalilin da ya sa direbobin tirelolin kasa hanyar na tsawon sa'o'i shida wanda ya jefa matafiya cikin mawuyacin hali. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. Yeah.